التسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna ƙara jaddada godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau wato yau muna biyu ga watan zulqaida wato wata na goma sha ɗaya kenan na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ranar take daidai da goma sha tara ga watan hudu watan april na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta 2026 kuma yau sati biyu kenan da muka ɗauka bayan karatunmu na ƙarshe a cikin littafin nan wato usulin salasa kuma in Allah ya so tun da sati biyu biyu muke ci gaba da karatun domin ci sati biyu daga karatunmu na baya yau za mu ɗora in Allah ta baraka wata ala ya so sai dai kada mu manta usulin salasa littafi ne da ke karantar da mu aqida wato tauhidi to kuma in muka kalli littafin da ke hannunmu malam ya ce idan an gama karantar da mu usulin salasa din nan to wayaliha shurutus salati akwai kuma sharuɗan sallah wanda zai biyo baya shi kuma ɓangare ne na karatun fikihu wajibatiha da menene yake zama wajibi cikin sallah wa arkaniha da kuma rukunanta in an gama usulul salasa to kuma za a biyo baya da wannan littafin in an gama shi shima za a biyo baya kuma da littafin alqawa idul arba'a wato waɗansu ƙa'idoji guda hudu to waɗannan ababe guda uku shi ke cikin wannan ɗan ƙaramin littafi da ke hannunmu da in ba a manta ba tun daga darasinmu na rana ita wacce da ta gabata muka ce mun zo ƙarshen usulis salasa daga wancan darasi namu da na gabata muka fara karatu a cikin ma'ana shuruɗin salati mun so mayo karatu cikin shuruɗin sallah inna malam ya bayyana mana waɗansu ababe ya ce waɗannan ababen sallah ba ta yiwa sai da su kamar yadda muka yi wancan karatu a wancan sati mun ce akwai sharuɗan sallah kashi biyu akwai shuruɗul wujubi akwai shuruɗus sihati su shuruɗul wujubi waɗansu sharuɗa ne waɗanda sharuɗan ne suke cika a kanka kai mai sallah sai waɗannan sharuɗa sun hauka tukun to sannan sallah take zama wajibi kanka to akwai kuma sharuɗus sihati in sallah ta zama wajibi kanka to kai kuma sai ka ba da waɗannan sharuɗa tukuna sannan sallah taka take inganta kun ga abun guda biyu ne akwai sharuɗa na wajibci sai sun hau kanka daga cikin sharuɗin na wajibci sai ka zama musulmi wanda ba musulmi ba sallah ba ta waje ba kai shi ba sai ka zama baligi ƙaramin yaro sallah ba ta waje ba kai shi sai ka zama akili mai hankali mahaukaci sallah ba ta waje ba kai shi da sauran ire-iren waɗannan to irin waɗannan balaga hankali musulunci suna daga cikin shirotul jubi. sai sun tabbata ne kan mutum sannan sallah take wajaba kan shi to in ta wajaba to kuma akwai shuru'u sihhati shi kuma daga bangaren shi sai ya bada waɗannan sharuɗan ne sannan sallar tashi za ta zama ingantacciya misali alwala in sallah ta wajaba kan mutum da shi kuma daga bangaren shi sai ya yi alwala sannan zai yi sallar sannan sallar ta inganta an gane misali karatun fatiha sai ya karanta fatiha ne cikin sallar sannan sallar za ta inganta da sauran ire-iren waɗannan ababe duk abin da ke farala cikin sallah yana daga ɓangaren shiru'is sihati ina fata an gane Allah taimake mu to a wannan ɗan ƙaramin littafi malam bai bambanta mana shiru'ul wujubi daban ba bai bambanta shiru'is sihati daban ba ya zo da su ne kurin ajiyar shirɗin gabaki baki ɗayansu sai dai kurin abin da malam yai yakan kawo mana dalilai in ya ce kaza sharaɗi ne a cikin sallah to sai ya kawo dalili na nasar ƙur'ani mai girma ko hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake tabbatar mana da cewa wannan abin wajibi da cikin sallah ina fata mun gane can baya inda muka tsaya malam yayi muna magana ne akan abin da ya shafi alwala da kuma yanda ake alwalar su kurkurar baki su shaka ruwa da sauran ire-iren waɗannan ababe duk malam yayi mana bayani akai za mu tashi ne daidai inda malam yake kawo mana hujjoji a bisa cewa alwala wajibi ce alwala sharaɗi ce ta ingancin sallah in babu alwala babu wani abu wanda zai tsaya matsayin alwala to sallah ba ta yiwu ba yace saboda me wa dalilu qauluhu ta'ala dalili ko shine fadar Allah madaukake shafi 28 ya ladzina amanu Allah yace ya ku masu imani idza qumtum ila salati in kun tashi za ku yi sallah fagasilu wujuhakum to ku wanke fuskokinku wa aidiyakum kuma ku wanke hannayenku ila lamarafiqi har zuwa gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku wa arjulakum kuma ku wanke kafafuwanku ila da ka'abaini har zuwa idanun sawo zuwa ƙarshen wannan aya wannan nasti ne na alqur'ani a tatul ma'ida aya ta shidda a wannan sura wannan shi ya nuna alwala wajibi ce domin Allah ce duk in kun tashi za ku yi sallah ku yi waɗannan ayyukan waɗannan ayyukan kuma suna daga cikin farillan sallah farillan alwala ayyuka ne na alwala sannan malam ya ce wajen alwalar sai mutum ya jiranto ita kanta alwalar sai ya soma da wanke fuska sannan zai wanke hannu zuwa murafiki sai ya wanke hannu zuwa murafiki sannan zai shafi kai sai ya shafi kai sannan zai wanke ɗawahuwa, to shi ko me yasa haka ya zama wajibi Shi ne tartib malam ce wa dalil tartib dalilin da ya sa kuma dole ake jeranto aikin alwalan nan kamar yadda muka ji shi shi kuma ya zo ne a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisance wanda imamun nisa'i ya rawaito wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abinda Allah ya fara da shi sanda Allah tabaraka wa ta'ala zai ce masu imani in kun tashi za ku yi sallah da me ya fara cewa ku wanke fuskokinku to ku fara daga fuska tuko wa aydiyakum sai ku wanke hannayenku kuma daga nan ila marafiki sai kun wanke hannaye zuwa murafiki ne sannan wamsa bi ru'usikum ku biyo abin kamar yadda nassin alqur'ani ya zo da shi shi ma wajibi ne wanke hannu ku zuwa ko'i kurkura baki shaka ruwa da fyacewa wa'annan ba farallan alwala bane ba mun sha magana akan su wasu ƙa'idoji ne domin tabbatar da ruwan nan mai tsarki ne mai tsarkakewa jarraba ruwan ake yi a tabbatar da tsarkin shi an fahimci wannan Allah ya taimake mu malam ya ce muna cikin alwala din nan bayan tartibi to aikin daki daki to akwai muwalat muwalat kuma yin aikin alwala a zama daya kada a tsinke da wani aiki na daban kada mutum ya zo yana alwala in ya wanke fuska ya tashi ya tafi ya je wani aiki tukuna ko ya bada wani abu da za a saya sannan ya dawo kuma ya dora ya ci gaba yi mawalatu ba ko kuma yana cikin alwala ya tsaya ya ba da labari sai ya gama ba da labarin sannan kuma ya zo ya dora nan ma bai mawalatu ba abinda ake so in ya so mu alwalar to kada ya bar gurin kada ya tashi kada ya dakata har sai ya cika alwala daga farko har ƙarshe shi ma wajibi ne in ya yanke ta da wani aiki to in ya dawo sabuwa zai sake menene ya tabbatar mana da wannan malin sai ya ce hadisi ne hadisi ne ya ce idan babu mawala to alwala ba ta yi ba wani hadisin kenan shine hadisi sahibul lim'ati hadisi ne na wani mutum wanda ya bar lam'a wanda ya bar lam'a ya abin ya faru anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu lalle shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lamma ra'a rajulan a lokacin da ya ga wani mutum ya shigo masallaci zai yi sallah yayi alwala ya shigo zai yi sallah sai manzon Allah ya ganshi fi qadamihi lam'atun amma jikin kafar shi akwai lam'a me lam'a ko wata da'ira dan wani guri inda bai wanke ba akwai inda ruwa bai taba ba a jikin kafar shi qadara dirhamin wannan guri ya kai girman kwandala ya kai fadin kwandala lam yasib halama'a. gurin ruwa bai taba gurin ba bai wanke gurin da ruwa ba nan take fa amarahu bil ada. sai manzon Allah ya ce ya koma sai ya wanke wannan guri wajibatu tasmiyati ma zikiri wajibi ne matukar an ambace ta tare da ana sane to sai an je an gyara to wannan sai ya nuna kenan muwala daga waccan gaba sai waccan daga waccan gaba sai waccan ya zama wajibi a cikin sallah wannan sai ya nuna kuma tsaya a yi alwala cikin tsanaki na yanda za a wanke kowace gaba da ake wanke cikin alwala wajibi ne alwala fatal-fatal alwala ana sauri don haka ake buƙatar in za ka yi alwala aƙalla ka ji kiran sallah da ka ji an kira sallah to ka tashi ka yi alwala daidai lokacin yadda za ka samu tsayawa ka yi alwalar da kyau amma in ka ji an fara ikama sannan ka ce za ka yi alwala to da wuya ka samu natsuwa wacce za ka cika alwalar nan yadda ya dace fatalniya za ka yi ƙarshen ka ban lam'a don haka ya kasance a aiki ne mai kyau da ka ji an kira sallah to kada ka tsaya wata wata da abin da kake aje ka je ka yi alwala don ka samu natsuwa ka yi cikakkiyar alwala wacce babu kuskure ciki ba za ka ban lam'a ba abu na farko kenan abu na biyu ga jami'an masallaci liman da ladan ko kuma ku gyara ya kasance lokacin kiran sallah daban lokacin sallah daban kada kullun ya kasance al'ada ku ce a masallacin ku ana gama kiran sallah kuma sai a fara sallah kuma in kun yi haka ba ku kyauta ba akan sanya lokacin kiran sallah akalla akalla a bada minti biyar ko goma kafin kuma a zo a fara sallah domin kiran sallah sanar da masallata ne lokacin sallah yayi dan haka mai alwala yayi alwala mai jin yunwa ya ci abinci na nesa ya matso kusa kafin minti biyar dinnan ko minti goma ku dan ba mutane wannan tazara in an kira sallah dan ba su akalla minti biyar ko goma ta yanda mutum zai kimtsa ta yanda wanda bai alwala ba zai alwala na cikin natsuwa sannan ya taho masallaci amma in kuka saba ma kanku ana gama kiran sallah ana iqama to kun ga za ku rika sallah kuna sa mutane suna zama masa bokai ko kuma ya kasance kuna sa suna fatalniya da ruwa suna baro lam'o'i a jikinsu suna zuwa su ba ta yi ba yanda ya dace musamman irin wannan zamani namu saboda haka ladan da liman wajibi ne kowane masallaci ku gyara a fidda lokacin kiran sallah daban a ɗan ba da ɗan mintoci kafin a zo a yi sallah Allah ba mu ikon gyarawa to wannan kenan malam yace wannan waqiruhu samaniyatun akwai kuma ababen da ke warware alwalar in an yi alwala akwai abin da zai faru kuma wannan alwala kuma ta ɓaci ta warware yanda sai an sake wata su kuma guda takwas ne na ɗaya daga ciki yace ce alharijin min as ne wani abu mai fita daga ɗaya daga cikin ƙofofi guda biyu ƙofar dubura da ƙofar farji duk abin da yake fita ta nan in ya fita to alwala ta warware sai an sake wata alwala ko da an yi alwalar ba haya ne ko tusa wai suke fitowa ta baya kenan Koko fitsari ne ko fitsari daga abin da ke fita ta gaba sai dai inda larura kamar ta rashin lafiya akwai mata masu yoyon fitsari to akwai maza ma masu yoyon fitsarin yanda ake samun rashin lafiya ta sabbaba yoyon fitsari to kuma ana samun rashin lafiyar ta sabbaba yoyon bahaya shi ma yana iya faruwa kuma ana iya samun matsala ta rashin lafiyar ta sabbaba yoyon tusa ya kasance tana ta fita da inda wannan larura larura ce fitan shi bai kawo wani abu alwala tana na ina fata mun gane wal kharijul fahishin najisu min jasadi sannan fitar wani abu wanda yake mai yaduwa mai yawa nan najasa daga cikin jiki kamar me kila kamar jini jini mai yawa in ya fita ta dubura ne ko ta kafin farji to shi ma alwala ta warware wa zawalul haka gushewar hankali mutumin da ya alwala sai hankalin shi ya gushe kamar sai ya suma wanda ya suma cikin hayyacin shi a'a to in ya farfado sai ya sake sabuwar alwala wanda ya alwala sai ya haukace to lokacin da hankalin shi ya dawo sai ya sake sabuwar alwala da wannan ne aka ce kai har mai bacci ma wanda ya alwala sai ya bacci to in ya farka sai ya sake sabuwar alwala domin baccin nan gushewar hankali ne sanda yake baccin nan gangar jikin shi baya tare da hankalin shi komai na iya faruwa tusa na iya fita Ka hafi ɗarin kwanci ana iya yi kila ma har wani wannan Kwami na iya faruwa saboda ka so sabab ne su bacci su hauka su suma su ba na jasa ba ne su ba hadasi ba ne amma sababul hadasi ne dalilai ne wa'ina su iya kawo hadasin wannan kenan wa masu mar'ati bi shahawatin haka nan miji ya taɓa matashi shi da niyyar sha'awa shi ma ya warware alwala an gane wannan ko miji ne alwala sai ya taɓa matar shi da niyyar sha'awa alwala shi ta warware haka ita matar in ta yi alwala ta taba mijinta da niyyar sha'awa ita ma alwala ta warware mun yi wannan bayani ko cikin littafin ashimawi ne ko ko halari ne an ce an kasa suka suru hudu ko in mutum ya taɓa jikin matar shi da niyyar sha'awa ya ji daɗin ko bai ji daɗi ba alwala ta warware in ya taɓa jikin matan shi na biyu kenan ba da niyyar sha'awa ba ba da niyyar ji daɗi ba amma kuma sai ya ji daɗin nan ma alwala ta warware sai ya taɓa jikin matar tashi da niyyar ya ji daɗi amma ko bai ji daɗin ba nan ma alwala ta warware na hudu sai ya taɓa jikin matan shi ba da niyyar ya ji daɗi ba ko bai ji daɗin ba alwala tana nan ba abin da ya same ta ina fata mun gane wannan kenan wa masul farji haka nan mutum ya taɓa farjin shi ana mutum ya taɓa al'auren shi a zakare shi ko mace ta shahi farjinta bilyadi da hannu ma'ana hannu ɗoka da ɗoka in babu wani shamaki tsakani in ko saman wando ne komi share-sharen yadin babu komi ya kasance dai fatar hannun ce ta taɓa kan jikin azzakarin ko jikin farjin nata to shi ke warware alwana ƙubulan kana a gaba ne aka taɓa ko baya an fahimci wannan ko wannan kenan to malamai musamman malikiya suka ce gaban dai don wanda ya taɓa baya wajen duburai shi alwala ba ta warware ba an fahimci wannan ko allah ya taimake mu malam ya ce yana daga cikin abin da ke warware alwala wa akalu lahamil jazor cin naman tsohon raƙumi raƙumi wanda ya tsufa da aka ci naman shi alwala ta warware in mutum ya yi alwala sai ya sake abu na gaba ya ce wa tagasil mai haka nan in mutum yi alwala sai yi magawa wanka to tashi alwala ta warware ya sai ya ƙara wata waɗannan gurare guda biyu mauru'i na tattauna tsakanin malaman fiƙihu tana da dinnan da kuma yi magawa wata an ko mafi yawa daga cikin fuka ha'u mafi rinjaye daga cikin faha'u sun tafi bisa cewa alwala ba ta warwarewa don ɗaya daga cikin waɗannan ababe ya faru ina fata mun gane wannan kenan akwai wani asari ban tabbatar da ingancin shi ba a isnadin shi abinda ake a cikin asarin shine wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna cikin jama'a ana tare da mutane sai aka ji warin tusa bayan kuma an yi alwala ana jiran lokacin sallah ne an yi alwala ana jiran lokacin sallah sai warin tusa ya guma gurin kowa ya ji warin nan to ga lokacin sallah yana tinkarowa da hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a kawo mana naman raƙumi da aka zo da naman raƙumi aka raba kowa ya ce da kowa ya gama cin naman nan sai manzon Allah ya ce to duk wanda ya ci naman tsohon raƙumin nan to ya tashi ya saki alwala waye ba zai tashi ba kenan gaba ɗaya kowa sai ya tashi aka saki alwala aka zo aka yi sallah to wasu suke cewa ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci naman tsohon raƙumi ya sake alwala saboda haka umarni ne kurin a sake alwalar suka tafi da fatawa akan wannan wasu kuma suka ce a'a menene dalilin da ya sa manzan Allah ya ce a sake alwalan nan don a rufa ma wanda ya tusa can asiri inda ba a yi wannan ba kurin sai aka ce a tashi a yi sallah to haka shi wanda ya tusan nan da an tashi sallah za a ga tafi sake alwala asirin shi zai tono kowa zai gada ashe wani ne ya tusan nan haka ne ko to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya san kunyatar da mutum duk abin da zai kunyatar da mutum kai mutumin nan ko ba musulmi bane manzon Allah yana so a kauce ma wannan abin to a kauce kada a kunyatar da wancan shi yasa manzan Allah ya ce a saki alwala ba cin naman ne warware alwalar ba kun fahimci wannan su kuma suka fassara da wannan suka ce to tunda ko haka ne ashe cin naman tsohon raƙumi baya warware alwala an yi ne wancan don ƙara wani an fahimci wannan ko ma'ana abin kenan waɗancan na baya waɗanda suka ce a asu hujja su fa in an ci naman tsohon raƙumi a sake alwala suka ce e sun yarda da wannan ɗin ma to amma kuma ai manzon Allah ba faɗi ba ba shi yace ba nayi haka ne dan rufa ma wanda ya tusa na asiri ko haka manzon Allah yace shi ba shi yace ba kun ga wannan hasashen ku ne tunanin ku ne ku ku ba annabi bane ba ku ba annabawa bane ya e, tayu dan wannan din ne kuma tayu ba dan wannan din bane ba suka tsaya kai da fata su dai a saki alwala to malam mai littafin nan yana daga cikin mai wannan ra'ayi amma mafi yawan malaman fuka ha'o sun yi fatawar cewa don an ci naman tsohon raƙumi ba za a sake alwala ba ina fata mun gane Allah ya taimake mu malam ya ce warriddatu adal islam hakanan yana daga cikin abin da ke warware alwala mutum ya ridda ya bar musulunci mutum ne musulmi har ya yi alwala kafin sukacin sallah sai ya furta wata kalma wacce za ta fidda shi musulunci ko ya aikata wani aiki wanda zai fidda shi musulunci to yanzu in ya dawo musulunci sai ya sake jaddada sabuwar alwala waccan ta ɓace waccan wacce ta ɓace malam ya ce a azana min zalika Allah ya tsare mu daga ridda babu asara mafi girma kamar ridda musulmi ya aikata wani aiki ko ya furta wata kalama wacce za ta fidda shi musulunci iyaka ƙololo asara an kai don me domin fa ko ya dawo musulunci ko ya dawo musulunci to dukkan ayyukan shi da ya na alkhairi na baya fa ya rushe duk sallolin da ya da can babu lada an share lada an gani duk azumman da ya sa ko da tsawon shekara da wani ladan ya lalace in ya taɓa yin aikin makka aikin hajji to farali ya dawo bai sauke farali ba matan shi ko sun kai su nawa duk sun sako duk da ya dawo sai ya ƙara biyan sadaki an ƙara ɗaura aure da sauran matan shi duk ayyukan shi na alkhairi dai sun lalace sun ɓalɓarce ashe ina asar da ta wuce wannan na zunubi kuma yana nan kaya kaya yana sai kokarin kuma kwato kanshi ashe hagarin da babu asara mafi girma kamar an fahimci wannan ko haka kuma shigowa musulunci daga kafirci ba ni'ima kuma fi girma kamar ta domin shi kuma kafiri da garin da ya shigo musulunci to dukkanin zunuban shi kuma zunuban shi na tsakan shi da ubangijin shi Allah ya yafe mashi kuma maimakon ma a bar gurin haka nan a bar kolam haka nan an yafe mai sai a kuma sa lada a gurin illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasana wanda duk aikata miyagun ayyuka sai ya tuba ya dawo musulunci ya shigo musulunci da can ba musulmi ba ne ya kyautata imanin shi to sai Allah sai ya canza sayyi'atihim na ayyukan hasanat su koma kyawawa inda can yana da zunubi kwando 100 yanzu a mai da wannan zunubi kwando 100 ya koma lada kwando 100 Allahu akbar Allah ya taimake mu to wa'annan sune sharɗan alwala malam yana magana fi akan sharuɗan sallah sharuɗan sallah daga ciki akwai alwala to ita ce dinga mana dogon bayani a kanta har aka zo nan din nan inda muka zo yanzu to sai sharaɗi na biyar sharaɗi na biyar daga cikin sharuɗan sallah shine ash-shartul khamis sharadi na biyar izalatun najasati min salasi. kawar da najasa daga gurare uku ga mai sallah duk sanda zai yi sallah to ya lura da waɗansu gurare guda uku ya tabbatar babu najasa a waɗannan gurare da ina da ina labada ne gangar jikin shi shi mai sallah ya tabbatar da kafin yi alwala sai da ya tsarki an gane yauwa ya tabbatar da wannan sannan ya zo yi alwala a jikin shi kuma babu inna da ta taba da hannun shi da kafan shi da ko'ina cikin tsuran jikin shi najasa ba ta taba ba na biyu wasaubi suturar da ke jikin shi wandon shi rigar shi hular shi rawanin shi zananta siket ɗinta rigarta ɗan kwalinta babu wanda daga cikin sutura wanda yake ɗauke da najasa sai guri na uku wani buƙati gurin da za a yi sallar kan darduma ne a tabbatar darduman nan babu najisa jikinta tabarma ce a tabbatar tabarman nan babu najisa jikinta kan siminti ne ɗan daurin ƙasa ne to inda dai za a yi sallar nan a tabbatar babu najasa a wannan guri duk wani abu da ke taɓa jikin mai sallah a tabbatar abu ne mai tsarki wannan ma sharaɗi ne in mutum ya sallah ɗauke da najisa kuma da gangan yana kuma da ikon kau da ita sai bai kawar ba to sallar shi ta ɓaci sallah ba ta inganta ba bai cika sharaɗin sallah ba to me yasa malam ya ce kawar da najasa ɗin nan sharaɗi ne cikin salla, da wani dalili na mamala yakan kawo mana dalilai ko ya ce wa dalilu dalilin da ya sa ko da najasa ya zamo sharadi cikin sallah qauluhu ta'ala fadar Allah madaukaki inna yace baka fadahir ka tsabtace tufafinka aka fadi annabi sallallahu alaihi wasallam to ba shi kadai ba ga dukkanin al'ummar shi mu tsabtace suturunmu mu tsabtace dukkanin suturunmu ga kuma wata aya can gaba amma malam sai ya hada da sharadi na gaba kafin a zo kansa ita ma za ta iya zamowa hujja akan wannan mas'ala sai ya ƙara ci a sharɗa kamisu ko ko kuskure malam yi mai kuwa ci a sharɗa sadisu inda gane biyar can baya ko? to bari dai mu je ya ce sharaɗi na gaba shi ne situru la'aurati suturci al'aura matuƙar mutum yana da hali to ya rufe al'aurar shi sannan sallar shi za ta inganta ina ne al'aura ko kuma kafin nan me ake ce ma ko kuma ya zama wajibi rufe na al'aura malam ya ce ajama a halul ilimi ma'abota ilimi duk sun ittifaki bakinsu ya haɗu ala fasadi salati man salla uryana cewa duk wanda ya salla tsirara sallar ta ɓaci wa huwa yaqdiru kuma yana da ikon da zai rufe sai ya kirfewa sai ya salla tsirara to sallar shi bata yi ba dukkanin malaman duniya fuqaha'ul duniya sun a kan wannan kun ga wahuwa wa huwa yaqdiru inda hali inda iko in ba iko fa to shi kenan sai ya sallar shi ya je wanka rafi wai suka ɗauke mai kayan shi ya fito ba abin da zai sa ga kuma lokacin sallah yayi sai ya sallashi haka nan tsirara to ina ne al'aura ba? mala ya ce wa haddul aurati ar-rajuli iyakacin inda ake ce ma al'aura ga namiji min surratihi ila rukbatayhi daga cibiya in kai ƙasa zuwa gwiwa to namiji inda ya rufa na tsakanin zai iya yin sallah sallah ta yi in ya rufe daga cibiya zuwa gwiwa daga gwiwa zuwa cibiya in dai nan gurin yana rufe to a wajen namiji ya rufe al'aura zai iya yin sallah an gane wannan ko wal amatu kazalika ita ma baiwa ko da mace ce in baiwa ce ba iya bace ba ita ma daga cibiya zuwa gwiwa nan ne kadai al'aurata amma mace wacce take ba baiwa ba wacce take ita iya ce ba baiwa ba to ita ba haka bane ne ita ya ne Malam ya ce wale kulluha auratun illa wajhaha ita mace dukkanin jikinta al'aura ne kadai sai banda fuskarta wani fiqihun suka ce da tafukan hannaye iyakar inda al'aura ba kenan nan kadai za ta fita cikin sallah amma mace har ƙasan gwiwa kai ba ƙasan gwiwa ba har diddige can ƙarshen ƙafa kenan sai ta rufe shi in ba ta sa safa ba to ta sauko da zanen ta ƙasa-ƙasa ya rufe mata dukkanin ƙafarta ko siket ta yiwu ƙasa-ƙasa ya rufe mata dukkanin ƙafarta an gane wannan ko to me yasa hakan ya zamo sharaɗi me yasa rufe al'aura ya zamo dole ga mai sallah to ga dalili na mala ya ce wa dalilu qauluhu ta'ala dalili ku shine faɗar Allah maɗaukaki ina Allah ya ce ya bani adama ya ku ƴaƴan annabi adam ku zo ta zinatakum inda kulli masjidin ku riki adanku a lokacin duk kowane masallaci a arabi ko sutul arafi ko aya ta ɗaya. me ma'anar inda kulle masjidin in za ku shiga masallaci ku yi ado ko za ku tafi masallaci ku yi ado a'a ai inda kulle salatin duk sanda za ku yi sallah ko ba a masallaci ba ne? to menene ado shine sutura ta isa sallah ba wai sutura mai kyale-kyale ba ba wai sabuwa ba ba wai mai wani aiki ba sutura wacce za ta iya isa sallah ita ake nufi zina ado a musulunci shine mutum ya sanya sutura da ta ishe shi ya sallah da ya sa wannan to yayi ado ko da ko a koko ne ko buhun gishiri an san buhun gishiri irin da ko ko da irin shi ne ya dinka in dai ya rufe tsakanin cibiya da al'aura ya yayi ado ba kyan yadin ake kallo ba ba tsada shi ba a ingancin shi a wajen sallah shi ne aya take nufi ne ado to ku rufe tsaraicin ku a dukkan lokacin da za ku yi sallah ku rufe tsaraicin ku duk sanda za ku yi sallah a masallaci ne ko a wani masallaci ga wannan ta zo a wajen yi sutura kuma za ta iya shiga wajen wancin sharaɗi na suturtar aura Allah ya taimake mu A shafin as-sabi' sharadi na bakwai yau kun ga wancan na shida ne kenan na shida ne kenan shi sitrul aurati a shafin as ne ba kamisu ba an gane wannan ko tun daga na bakwai ya zo na to akwai na ku haka yake ko to ni nawa kenan yake da wancan kuskura ya ce sharaɗi na sallah na bakwai shi ne da kulla wakati lokacin sallah ya yi kamar yanzu lokacin magariba da isha'i muke ciki to yanzu mutum ya tashi ya ce bare asuba wacce za ta zo an jima zai yiwu ba zai yiwu ba ko ya yi ba ta don me don sharaɗi da sai lokacinta ya yi ita ko lokacinta bai yi ba mutum ya ce gobe litinin ko to bari in yi azuhar da al'akar ta litinin saboda lokacin ina son kwanta bacci ko zan tafi unguwa zai yi haka ba zai yi ba yanzu asibar ta safiyar litinin ba ta zama wajibi kanmu ba don me don lokacin ta bai zo ba wacce muke ciki a magariba isha'i yanzu su ne wajibi a kanmu to don me sai an jira lokacin sallah ya yi sannan take zamowa wajibi me yasa haka malam yace to ga dalili wad dalili min as-sunnah dalilin an samo shi daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnar ko musamman hadisi jibril alaihi salatu wassalam hadisi malaika jibril Allah kara mishi yarda annahu shi malaika jibril da kanshi amma annabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam limanci fi awwal wakati a farkon lokacin kowace sallah wa fi akirhi kuma ƙarshe wanka shigari ya dawo ya mai limanci a lokacin ƙarshe na kowace sallah fa ya muhammad sai ya ce ya muhammad as-salatu ma ne? Ya ce ka yi sallah tsakanin waɗannan lokuta guda biyu sanda aka farlanta ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salloli sanda manzan Allah Isra'i da Mi'raji ya je har saman saman bakwai aka farlanto mana salloli guda biyar haka manzan Allah ya zo ya bayyana ma duniya Allah ya farlanta a yi salloli guda biyar ta a waɗanda lokuta ba a faɗi mai lokacin mutum daga can amma wanka shi gari farkon lokacin azhar rana na gushewa daga tsakiya sai ga malaka jibril ya zo ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi alwala mai sallah yi alwala yi mai limanci suka sallaci a zuhur farkon lokacin la'asar sai ga malaka jibril ya dawo ya sake san manzan Allah suka yi sallar la'asar rana na faɗuwa farkon magariba malaka jibril sai ya dawo aka sallaci magariba shafaƙi na ɓacewa farkon isha'i malaka jibril ya da aka yi sallar isha'i alfijir yana ketowa farkon sallar asubahi malaka jibril ya dawo tare da manzon Allah suka yi sallar asuba kun ga salloli biyar to da wanka she gari azhar ta wanka she gari malaka jibril bai dawo ba sai da inuwa ta kusan kaiwa tsawon mutum ƙarshen lokacin azhar sannan sai ya dawo suka yi azhar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tafi bai dawo ba sai wajen ƙarshen lokacin la'asar can wajen kusan faɗuwar rana sannan sai ya dawo ya suka yi sallar la'asar magariba kuwa sai ya tsara dawowa daidai lokacin da ya zo jiya rana na faɗuwa sai ya dawo sai aka yi magariba isha'i kuma da shafaƙi ya ɓace sai bai dawo ba sai da aka ci wajen kashe ɗaya bisa uku na dare sai can wajen karfe goma da rabi ko sha ɗaya kamar yanzu sannan ya dahi suka sallar isha'i da alfijir ya keto sai bai dawo aka kare ba kamar jiya sai da ranar kusa fitowa sannan sai ya dawo suka yi sallar asubahi to sai aka jibril ya ce Allah ya ce a faɗe maka tsakanin yadda muka yi sallah jiya da sallar mu ta yau to abin da ke wani tsakanin shi lokacin kowace sallah shine farko da ƙarshe farko da ƙarshe ina fata mun gane ashe kun ga kenan wannan sai ya nuna sallar tana da lokuta sai lokacin ya take zama wajibi in kuma ya wuce ta zama qara'i an fahimci wannan ko to banda wannan ma ga wani dalilin qauluhu ta'ala fadar Allah madaukaki inna yace inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta inna salata lalla ita sallah kana ta kasance alal mu'min akan mu'minai kitaban wajibi ce mawquta kuma mai lokaci wajibi ce mai lokaci ai mafarudan ai farilla ce fil awqati kuma ana yin ta akan lokuta banda wannan ma dai akwai wani dalilin dai da malam ya zo da shi yace wa dalil dalilin da ya nuna da yin sallah sai lokacin ta yayi qauluhu ta'ala fadar Allah madaukaki inna yace أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة كقيد صلى لدلوك الشمس دزار رانا تاكركتا دزار رانا تاغشي دقائكيا تاسنكيا توقي أزهر دل أسر إلى غسق الليل izuwa kuma wani ɓangare na dare da kuma zaran dare ya yi to ku yi magariba da isha'i wa qur'an al da kuma daidai lokacin ketowa al ku yi asbahi inna qur'an al-fajr lalle daidai lokacin ketowa al Ka kana mashahuda lokaci ne da mala'iku suke canjin aiki na dare suna tafiya na rana suna zuwa su kuma na'am to wannan kenan sai sharaɗi na takwas daga cikin sharaɗin sallah ya ce istiƙibar alƙiblati fuskantar alƙibla sharaɗi ne sai mutum ya fuskanci alƙibla sannan sallar shi za ta yiwu in yana sane ya kalli yamma ko ya kalli kudu ko arewa kamar mu anan wajajen to sallar shi ba ta yi ba da inda kuskure ne mu mutanen yammaci dole sai mun kalli alƙibla mutanen gabaci sun kalli alƙibla sun kallo yamma mutanen kudancin ka'aba sun kalli arewa mutanen arewacin ka'aba sun kalli kudu an gane wannan ko sharadi ne waddalilu qauluhu ta'ala dalilin kuwa shine fadar Allah madaukaki inna Allah yake cewa qadana ra taqallaba wajhaka fis sama waliduwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shaddara al-masjidil haram wa haisu ma kuntum fawallu Juhakum shatara Allah tabaraka wa ta'ala yake ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kadanara haqiqa mun ganka ya Muhammad taqalluba wajhaka sanda kake jujjuya fuskarka fi sama kana kallon sama kana saurare kaima wahayi kana so ai maka wahayi ka kalli baitul ka kalli ka'aba wajen sallah to an maka wahayin an maka izini waliwalliyannaka qiblatan taradaha yanzu mun huskantar da kai alqibla nan da kafi yadda da ita kalli ka'aba fa walli wajhaka shaddar masjidil harami ka fuskantar da fuskar ka in zaka yi sallah wajajan. masallaci mai alfarma wajajen inna ka'aba take kaga ba shi ka kalli saitin ta gaba da gaba ba wajajen ta aka ce wa haisu ma kuntum haka kuma al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda kuke fawallu juhakum ku fuskantar da fuskokinku shadarahu wajajen inda masallacin harami yake wajajen inda ka'aba take ba saitinta ba ba ce sai kai saiti gaba da gaba ba ina fata mun gane Allah ya taimake mu wajajen inda take wannan kaga ashe hujja ce mai nuna sai an fuskaci alƙibla sannan sallah take zamowa sallah sharaɗi ne na dole Allah taimake mu a sharɗin tasiyo sharaɗi na tara an niyyatu shine niyya wa muhalluha alqalbu inda ake yin niyya shine cikin zuciya a zuci ake ƙulla niyya zuciyarka ta yadda ta sakankance sallah ce zan yi azhur ce zan yi yanzu da asar ce zan yi yanzu a cikin zuciyarka zuciyarka ta yadda da wannan kurin shine niyya wa talaffuzu biha bid'atu lafazi da niyya akan harshe nawaitu salatu zuhuri bid'a ce tsallake ƙa'ida ne a cikin zuci ake kulla ita niyya zuciyarka ta yadda sallah zakai in ko zuciyarka ba ta yadda sallah za ka yi ba sannan kuma ka zo kai sallah to ba ta yi ba menene dalili hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna manzon Allah yake cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli kullum ma nawa lalle ayyuka duka sai da niyya kuma lallai kowane mutum yakan samu sakamakon abin da ya niyya ne Allah ya taimake mu wa salati arba'atu atu to wannan kenan wannan shine karshen abin da malam ya zo da shi na wato rukunai na sallah ko kuma ababen da yake sharuɗan sallah sharaɗi sai mutum ya cika wa'annan sharuɗa sai wa'annan sharuɗa kuma sun cika kan shi sannan sallar shi take zama wajibi kamar na faɗi farkon karatu su sharuɗan sallah ɗin na kashi biyu ne akwai sharuɗul wujubi akwai sharuɗul sihhati su sharuɗul wujubi ba kai zaka cika su ba cika maka za a yi sai sun cika tukunna a kanka sannan sana ta zama wajibi kanka kamar da muka yi misali ɗazu sai mai hankali wanda bai da hankali bai cika sharaɗin sallah ta zama wajibi kan shi ba sai da balaga ƙaramin yaro bai cika sharaɗin sallah ta zama wajibi kan shi ba an gane wannan ku? da sauran ire-iren waɗannan wannan kenan to in mutum ya cika sharaɗin da ko sharaɗin sun cika a kan shi waɗannan sharaɗin sun cika a kan shi waɗanda sallar za ta zama wajibi kan shi to yanzu kuma in ya tashi zai yi sallar to kuma shi ma sai ya cika wasu sharuɗa sannan sallar tashi za ta zama ingantacciya to ainihin sharuɗa su ne sai ya karanta fatiha sai ya fuskanci alƙibla sai ya jira lokacin sallar yayi sai ya kasance ya kawo dukkan najasa daga jikin shi sai ya kasance wani abu mai fita daga cikin mafitan nan guda biyu da sauran ire-iren waɗannan su kuma sharuɗar da ake nema daga ɓangaren shi shi mai sallar to su ne kuma ake ce masu su hati. an fahimci wannan ko wasu fuka ha'un sukan kasa su babukansu daban-daban amma a nan malam ya cakuɗa su ne guri ɗaya amma dukkaninsu ya kawo su dukkaninsu ya zo da su sai dai ya zo da su ne a dunkule sai ka ji sharuɗu lojobi ya zo sai ka ji su hati ya zo amma da dukkaninsu sun fito cikin wannan karatu namu in Allah ta baraka wa ta'ala ya so to yanzu ci gaban da malam zai yi shi ne rukunnan sallah fuka-fukan sallah gabban sallah sai sun cika su ma suna take zama ingantacciyar sallah in kuka mutu mutuwa ta zama muna kasarsa to shi ne malam ce su kuma rukunnan nan guda goma sha hudu ne na ci gaba na'am to shi ke da guda goma sha hudu ne na ɗaya daga ciki alƙiyamu salati ma'al ƙudurati yin sallar nan daga tsaye matuƙar ana iya yin sallar daga tsaye matuƙar babu larura mutum ba gurgu ba ne bai tsufa tukub da zai kasa yin sallar daga tsaye ba an gane kuma lafiya lau to yi sallar na tashi daga tsaye in ya zauna ya ta daga zaune to ba ta yi ba ma'ar ƙudurati tare da ikon haka rukuni na gaba wata kabital ihram kabbara harama ita ma rukuni ce in aka yi sallah babu ita babu shakka sallah ba ta yi ba ɗin uwa gashi mun shiga cikin sabon darasi kenan za mu ce na rukunan sallah bayan mun gama sharuɗan sallah mu lura abin da bambanci can sharuɗan sallah muka yi yanzu kuma rukunan sallah kaga akwai bambanci tsakanin sharaɗi da rukuni ina fata mun gane saboda haka mu dakata a nan domin an lokaci ya yi. in Allah ta baraka wata ya muna raye sati biyu masu zuwa nan gaba lahadi waccan ta sama in Allah ya sa muna raye sai mu zo sai mu tashi daga wannan magana kuma ta arkanus salati bayan mun gama magana akan shuruɗin salati muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu Allah ya sa albarka a rayuwarmu. mu abin da makaranta daidai Allah ka zaune shi cikin zukatanmu ka ba mu ikon aiwatarwa wanda muka kuskure kuma Allah ka gafarta muna ka yafi mana kuma ka mantar da shi daga cikin zakatan Allah ka sa albarka a rayuwarmu. Allah ka ba mu lafiya zama lafiya da karuwa arziki da kwanciyar hankali ya Allah zo bayan na shigo ka himu fara karatu wani bawan Allah yake sanar da ni wato dan shi ya fita tun da safe to an ganshi to to alhamdulillah to kun ji an ganshi da zunne yake sanar da ni tun da safe da ya fita ba a ganshi ba har wajen sallar magariba din nan to ake bar addu'a to amma kuma yanzu an ganshi Allah amshi addu'a kenan Allah amshi addu'ar mu to Allah ya kare wa'anda kuma wasu nasu suka bace ba su gansu ba Allah ka dawo da su gida wa'anda kuma su nasu suke hannun yan kidnafa Allah kwato mana su ka dawo da su gida salin alim mallam ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ina saurare mallam na'am al'aura ta mata sai ta rufe ko ina na sujada eh aka ne malam ya ce dangai da sallar mace da aka ce he ta rufe ko ina na jikinta to wani lokaci in mace ta yi sujada tafin kafar ta yakan bayyana a waje yaya matsayin wannan sallah haka ne ko to in ya kasance a cikin ɗakin ta ne kila babu wanda ya gani kila sai mijinta ko ƴaƴanta sallar ta yi sai dai akwai tauyewar lada daga cikin ladanta an fahimci wannan ko to in ko a waje ne fa kamar ana tafiya ne kan hanya mota ce ta mata da maza za a je Kano aka tsaya da yi za a yi sallah irin kan titi ne sai wannan ya bayyana to na akwai fatawoyin malamai guda biyu wasu suna cewa babu shakka sallah ta tayi domin cikin al'awar din akwai abin da suke ce ma al'awartul mughallaza akwai ta gairu mugallaza da suke cewa bayyana al'aura mugallaza ita ce take ba ta sallah amma in ta kasance gairin mugallaza ce sallah ba ta ɓace ba sai dai an samu ta yawan lada to wannan shine mafi amsuwa ko kuma shine mafi sauki an fahimci wannan ko ma'ana akwai al'aura mai kauri al'aura mai tsanani an fahimci wannan ko akwai kuma mara tsanani a jikin mace kaga kamar tsakanin cibiyarta zuwa gwiwa kaga wannan guri al'aura ce mai kauri al'aura ce mai tsanani nan a in ta bayyana ta yi sallah a haka kaga babu sallah kwata-kwata ba mace ba ko namiji ne kaga ita mace kamar kuma wajen kirjinta kaga nan mawata al'aura ce mugallaza kamar wajen kila gashin kanta nan ma al'aura ce mugallaza an fahimci wannan ko suka ce to in irin wa'annan ne sallar ta ɓaci amma in bai kai al'aura mugallaza ba to sallah tana nan wannan fahimtar wasu daga cikin malaman masu fatawa ne akwai masu fatawa suka ce a'a kai ko gairin mugallaza din ce ta bayyana to sallar ta bata yi ba domin abin da ake bi umarni ake bi mai manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ce waye babu abin da yake ba al'aura ba jikin mace illa fuskarta da tafukan hannuwanta ta in ma akwai wata al'aura mai saurin jan hankali ai ba kamar fuska ko ba haka ba kamar fuska amma da manzon Allah bai ce al'aura ba ce ba ba wanda ya ce al'aura ce saboda ka ba za ka zo ka yi gyara ba ka ce a matafin kafa manzon Allah bai ce ban da shi ba an gane ku ba za ka yi mai gyara ba da wannan ku ina fata da an fahimta akwai zahiriya wasu ce ga baki daya in dai wani abu ba fuska da tafukan hannaye ba suka bayyana to babu sallah shi ne dauki mafi sauki amma da sai a yi matan mafi yawa in su lokuta ya kai musu fatawa da wannan dan ta bata fa kafa ta ba komi wani kuce haka har sama kafa ma tana bari kuka ce haka har rabin kaurin ma tana bari ai malam ya ce ba komi <laughs> wanda ka yanzu ai yi musu fatawa ai musu mai dan tsananin tsananin yauwa wannan shi ne na an raga ta malam na'am yayi na filifili na'am eh eh yawa <laughs> ana gata mana malam ne ke fattawa cewa ya tashi da daddare sai na filfilin shi ya gama sai ya zauna yana a zakar yana ta karanta abubuwan da suka sauka a gare shi da addu'o'i shi irin wanda aka so mu rike cikin dare to ana cikin zafi irin wannan lokaci ne na yanayin zafi sai ya tuba rigar shi daga shi sai wando ya tayi ko yaya wannan akwai laifi ko babu tambayar malam kenan aka take to amsa shi ne babu komi sallah ce aka ce kada yi a haka ko da ta nafila ce amma in ya gama sallar shi a zakar ɗin shi yana iya tuɓewa gano wannan ku ya sha iska kome a zakar ɗin shi ba lalle sai da abin nan sai da wannan abin nan ɗin ba an fahimci wannan ku. ƙarawa da ƙarauma ma su zakar ɗin nan an so ne suna ce a yi alwala ko ba alwala a iya yi an gane wannan ku ko da babu alwala matuƙar mutum bai tare da janaba ba janaba ba ce ba mutum dai bai yi alwala ba ne ko alwala ta kare an gane wannan ko ba hana ba zai iya ci gaba da azkar ɗaya shi amma dai yi alwalar shi yafi Allah ya taimake mu Allah ba mu dacewa alhamdulillah Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da ƙaruwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka zama da wani ƙasa ta mu lafiya duniyar musulmi gaba ɗaya da ka ba lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka inna bai nomuwa Allah ka ba da yanayin da za a sami noma a waɗannan gurare guraren da ba sa nomu ake ɗarɗar Allah ka ba da yanayi wanda za a iya noma waɗannan gurare domin noman nan shine zaman lafiya in an hana komi Allah ya sa an noma abinci to akwai sauƙi-sauƙi an gane wannan ko amma aka ce babu abinci fato babu komi komi ma da yawar gaji, hatta ibadan mahita samu na kaso saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ba mu damar noma ina guraren da ba su nomo Allah ka ba da ikon nomawa Allah ka ciyar da mu abincinka daga suka kaya Allah Allah ka taimake mu Allah ka sa aljanna ce mu kuma mu gobe kiyama Allahumma rabbana tufusna takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha فاغفر rabbana warhamna وارحمنا وتقبل منا انك انت الفاتح الحمد alhamdulillah amin mala to kwance ni الله